Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci tare da sashen koyarwa na gonar Bitcoin inda a cikin wannan bidiyo muke sanar da ku cewar za mu iya samar muku da payment gateway taku ta kanku wato kamar wallet kenan naku na kanku wanda za ku ringa amfani da shi domin gudanar da transaction ɗinku lokaci ya yi da ya kamata ka mallaki payment gateway ɗinka taka ta kanka wadda za ka ringa amfani da ita domin gudanar da transaction ɗinka maimakon yin amfani da sauran wallet wallet da suke takurawa suke saka dokoki na cewar ba za ka yi amfani da third party ba ba za ka yi amfani da third party ba ko kuma ga iya limit ɗin da za ka ci so a daidai wannan lokaci muna sanar da ku cewar muna da kyakkyawan tsari guda biyu na farko shine za mu iya koyar da kai matakai da ake bi a mallaki payment gateway ko kuma a tsara ko a haɗa payment gateway payment gateway shine kamar wallet ɗinka naka na kanka na gudanar da transaction kamar irin su PYYPL irin su EasyPay Ghana irin su Nitella irin su Skrill wannan naka ne na kanka kai ne za ka ringa processing ɗin transaction a cikin website ɗinka ta yadda in an ciro kuɗi daga katinka za a saka maka a cikin company account ɗinka na Amurka na United States wanda za mu samar maka ko kuma wanda za mu koya maka yadda za ka samar kar ku manta tsari ne guda biyu za mu iya koyar da kai matakan da ake bi a mallaki wallet ko kuma payment gateway taka ta kanka wadda za ka ringa amfani da ita za mu koyar da kai tun daga farko har ƙarshe muna kuma da kyakkyawan tsari wanda za mu iya samar maka da ita za ka iya biya mu ɗauki ɗawainiyar samar maka da ita tun daga farko har ƙarshe da sunanka da komai da bayanan kamfaninka da komai da komai har zuwa sanda za a kammala mu mika maka ita. Za mu samar maka dukkanin wasu takardu da lambobi da bayanai da ake buƙata na ƙasar Amurka wanda da shi ne ake amfani wajen samar da payment gateway ko kuma wallet taka ta kanka ta transaction kamar irin su PYPL. da irin su easy pay gana da su nitella da su skrill da su wise da sauransu wannan payment gateway ɗinka ce ko kuma website ɗinka ne ko kuma wallet ɗinka ne naka na kanka na gudanar da transaction kun sani cewa akwai mutane da yawa da suke cewa ku turo da card ɗinku a yi muku a baku kaza a turo ku turo a yi muku a baku kaza to kai ma lokaci yayi da zaka iya mallakar taka ta kanka akwai riba sosai, akwai alfanu, akwai fa'ida matuƙa a cikin tsarin abin da ya shafi payment gateway taka ta kanka ko kuma website naka na kanka na gudanar da transaction. Daga cikin alfanunsa shine <clears throat> idan payment gateway ɗinka ce taka ta kanka, na farko baka ka buƙatan sai ka je ka haɗa kati da kanka. Mutane za su iya tura maka nasu, ka taimaka, ka yi musu, ka sallame su. Na farko kenan. Na biyu kuma payment gateway ɗinka taka ta kanka ko kuma wallet ɗinka naka na kanka na karta na kartawa yana baka damar samun riba da kashi 99 bisa ɗari saɓanin idan a tela ko a Skill ko a PYPL ka yi za a caje ka kuɗin lodawa za a caje ka kuɗin fitarwa to idan payment gateway ɗinka ce ko ce wallet ɗinka ne naka na kanka na transaction komai naka ne charges komai naka ne saboda haka katin da yake baka dubu ɗaya a PYYPL ko a net shop ko a wata wallet idan a payment gateway ɗinka ka yi amfani da shi sai ya baka naira dubu biyu da ɗari hudu a baya bayan nan mun sani akwai katin da ya ringa bada dala ɗari biyu to irin wannan yakan baka riban abin da yake kusan naira dubu ashirin da bakwai ko da hudu ko da takwas idan payment gateway ɗinka ce taka ta kanka maimakon idan a cikin wata wallet kai ko kuma wani kabawa ya karta maka sai dai akwai ka'idoji da sharuɗa da matakai masu tarin yawa da ake bi na farko dai shine ana buƙatan takardu na na na na ƙasar amurka wanda za mu iya koya maka yadda ake samun waɗannan takardun kamfani da nambobin duk da ake buƙata za kuma mu iya samar maka kai tsaye mu buɗe maka sannan idan ka gudanar da transaction ɗinka a website ɗinka ko kuma a application ɗinka na transaction ko a wannan payment gateway taka idan an ciro kuɗin sai ya kai kaman kwana biyu kafin si lending a saka maka su a cikin account ɗinka na America wanda za mu samar maka. Na fata an gane. So wannan shine ne, za ka iya tuntuɓar ma akan 08146979255 banda kira ta waya banda kira ta WhatsApp sai dai kai mana magana ta WhatsApp za mu saurara za mu maka cikakken bayani akan yadda abubuwan suke da kuma abubuwan da ake bukata na requirement domin fara processing na shi ainihin payment gateway din wanda mu za mu iya maka processing mu gama cikin wata ɗaya insha Allah mun gode